Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan VOA Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. jami'an amurka sun bayyana jiya asabar cewa rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta ta kaddamar da harin jiragen sama da shaidu suka ce ya kashe sama da mutane 100 a wani yunkurin sake kwace masul daga kungiyar mayakan is sanarwar da rundunar sojan amurka ta bayar ta zo ne bayan da gwamnatin iraki ta sanar da cewa za ta dakatar da yunkurin kwace masul daga kungiyar is na ɗan lokaci bayan da rahotanni suka ce farin kaya da dama na daga cikin waɗanda hare-haren suka shafa in ji wani kakakin rundunar tsaro rundunar haɗin gwiwa da amurkan ke jagoranta ta faɗa wata sanarwa cewa ta ƙaddamar da bincike domin tantance zargin an kuma da cewa an kashe sama da farin kaya 100 a unguwar jijede da ke birnin Mosul a harin da dakarun haɗin gwiwa suka kai ta sararin sama kwanan nan. Sanarwar na cewa burinmu shine kada hare-haren su shafi farin kaya ko guda, amma kuma rundunar ba za ta fasa wa Iraki ba, sabili da dabarar kungiyar IS na amfani da mutane tana tura sawa farin kaya, tana garkuwa da mutane da kuma kai hare-hare daga wurare da ke da kariya kamar makarantu da asibitai da wuraren ibada da kuma unguwannin farin kaya. sanarwar ta kuma ce jiragen sama rundunar haɗin gwiwa tana kaiwa ƙungiyar is hare-hare akai-akai a ƙunguwar kuma dakarun haɗin gwiwa suna matuƙar kula yayin da suke shirin kai harin jiragen sama domin rage cutar da farin kaya jiragen yakin gwamnatin siriya da na abokan ƙawancen tarasha sun kai wa 'yan tawaye hari a duk faɗin ƙasar jiya asabar suka kashe mutane da dama da suka hada da fursunoni a wani gidan yarin mata na 'yan tawaye da ke birnin idlib babu cikakken bayani kan harin da aka kai gidan yarin cikin dare jiya asabar sai dai kungiyar sa ido kan harkokin kare hakkin bil'adama a Syria mai cibiya a birtaniya ta ce waɗanda suka mutu a gidan yarin sun hada da fursunoni goma sha shida da kuma ma'aikatan gidan yarin ƙungiyar ta ce gandurobobi ne suka kashe waɗansu fursunoni lokacin da suke ƙoƙarin arcewa bayan da harin da aka kai ta jiragen sama a wata daban kuma 'yan gwagwarmaya sun ce dakarun gwamnati sun kai wa 'yan tawaye hari a gabashin birnin damascus inda aka kashe akalla mutane goma sha shida aka kuma raunata akalla hamsin a garin hamuriya an bayyana hare-haren da gwamnati ke kaiwa a matsayin mafiya zafi cikin makonni bayan da 'yan tawaye da ke yunkurin hambara gwamnatin shugaba bashar al-assad suka kaddamar da wani hari na bazata a damascus ta wajen kutsawa babban birnin ta ƙarƙashin ƙasa 'yan tawayen suka ce garuruwa da dama da aka kai hare-haren a hama sun kai ne tun daga ranar litinin ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ce zuwa ranar laraba 'yan tawaye sun kusa isa sansanin gwamnati da ke birnin sai dai masu sa ido sun ba da rahoto cewa hare-haren roka da dakarun gwamnati suka rika kaiwa babu kakkautawa sun tilasta wa 'yan tawayen janyewa 'yan sandan kwantar da tarzoma a belarus sun ɗauki wani gagarumin mataki jiya asabar kan masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin yin wani jerin gwano da aka haramta a babban birnin an ba da rahoton kama ɗaruruwa yayin da shugaban ƙungiyar kare hakkin bil'adama ya ce 'yan sanda sun yi wa da dama daga cikin mutanen da aka kama duka waɗanda suke matuƙar buƙatar jinya an yi kiyasin cewa kimanin mutane 700 suka yi yunkurin yin maci ta tsakiyar birnin a jerin zanga-zanga nuna ƙin amincewa da sabon haraji da ya shafi ma'aikata 'yan sanda da suka je wurin a manyan motoci sun kama masu zanga-zanga suka kuma rika dukansu da kulake shaidu sun ce an kuma muzantawa farin kaya da ba su dauke da makamai yayin da wani wakilin kamfanin dillancin labaran reuters ya ce an kama akalla 'yan jarida goma to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani taron koli na musamman da aka gudana a birnin nairobi kan 'yan gudun hijira na ya shugaban ƙasar samaliya mohamed abdullahi mohamed da ake kira farmajo ya yi kira ga shugabannin hukumar kula da bunƙasa harkokin ƙasashe su taimaka wa ƙasarsa ta wajen samun shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da zai hada da sake tsugunar da waɗanda suka dawo gida. bisa ga cewa majalisar ɗinkin duniya sama da somaliyawa miliyan biyu ne suka rasa matsugunansu a yakin basasan da ya shiga shekara ta 26 yanzu ya ce somaliya 'yan Samaliya bisa raɗin kansu sun yi ta komawa gida cikin shekaru da suka shige ganin lamura ƙasarsu suna ingantuwa sannan a hankali sai dai shugaban ƙasar ya ce har yanzu akwai ƙalubale. ya ce fari da ake fama da shi da kuma yiwuwar fuskantar yunwa wata kalubala ce ga waɗanda suke komawa bisa ga raɗin kansu ya kuma gaya wa taron kolin cewa bai kamata a bari ƙasar samaliya ta sake faɗawa yanayin yunwa ba ƙasar pakistan ta ce ta fara katange kan iyakarta da afghanistan tare da ba da fifiko kan yankunan da mayaka ke bi suna shiga ƙasar. babban hafsan soji janar kamar javed batwa shine ya bayyana haka yayin ziyararsa jiya a asabar a lardunan kabilu da suka hada da momad kusa da kan iyakar afghanistan inda 'yan ta'adda suka kai wa waɗansu wurare na jami'an tsaro ke gadi hari daga baya bangaren kan iyaka suka kuma kashe sojojin pakistan biyar cikin wannan watan Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mai da hankali kan magewaya. Shekaru biyu ko zuwa uku da suka gabata mun kawo muku rahoton da wata ƙungiya ta gabatar kan yadda matsalar rashin magewayi a makarantu suka mai da ilimin ɗiya mata baya ƙwarai da gaske a duk faɗin Najeriya, musamman ma a arewacin ƙasar. Albarkacin bikin na bana da aka yi makonni uku da suka wuce Wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona ya ce wannan matsala tana nan, kamar yadda ya gani a wata makaranta kuma za ku ji a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Keɓaɓɓen makewayi ga ɗalibai mata yana da alaƙa da walwalarsu da kuma begen zamewarsu a haraban makaranta. Na ziyarci makarantar firamare na Nyamusala da ke garin Jalingo mai ɗalibai fiye da ɗari takwas. Shugaban makarantar Malama Jummai Dauda ta ƙoƙa bisa bukata da ke akwai na ƙarawa makarantar makewayi. Kuna da wurin zagayawa na ɗalibai kuwa? Eh, muna da shi amma don an lalata an cire kofuna. School ta gina amma an cire kofofi sun zamana dai suna na rampart haka kawai. Sannan wanda suka cire kofofin kuma community area community su suka lalata wurare. Wurin ya yi dotti kowaye su community suna zaga a bayan gidan su lalata wuraren to wata student ba za ta shiga ta wani bukata a ciki ba kaga wurin ya zama shirme sannan wurin da aka mai dan hasken kuma ka ce na malamai eh, so yanzu babu wadatattun wurin zagaya a'a babu domin babu wadataccen wurin da za a zaga babu ko irari ya lalace saboda ka muna rukun gwamnati in har za su samu su yi mana kamar da suka yi malamai mata da maza su yi wa yara masu students saka a rufe a sa musu komai da kofofi Malam Sanusi Guda na kwalejin ilmi mai ba da takardar shaidan digiri da ke zin ya yi bayani bisa muhimmancin inganta makewayi ga ɗalibai musamman ɗiya mata. A da yaushe mutum zai iya bukatan wajen zagayawa. Sannan idan wajen zagayawa ba kyau gaskiya yana kawo matsaloli da yawa ma musamman ga mata mata 'yan makaranta don suna da kunya kunyan da zai hana su idan sun bukaci wajen zagayawa babu gaskiya yana zamanto abu ne mai illa sosai a wajensu a mafi yawancin lokuta za a gina wajen zagayawa amma ba a amfani da shi yadda ya kamata a wasu lokuta ma turan da aka gina irin wayannan ɗakunan um, har ya kasance lokacin da za a yi ruce ba za a samu mutane da suke lura da wajen ba wannan kuma da illa hakika a don mun sani cewa mace tana son sirri sannan kuma tana so ta kiyaye kanta daga samun wasu shututtuka wajen zagayawa wannan shi ne ke cikin zukatansu kowane lokaci kuma kowa ina suke waɗansu ma don wannan dalilin suna iya zama ba tare da sun zagaya ba na awanni na sa'o'i da yawa don idan wajen ba kyau suna kyamatan wurin ba za su iya zuwa su zagaya ba gaskiyan maganan kenan to in ba su zagaya ba suna cikin matsi wato duk abin da ake koyarwa ba za su fahimci abin da ke koyarwa ba don wayannan abubuwan ya zama abu tilan sai wadda ya kamata dan adam ya yi shi a lokacin da ya kamata ya yi shin kuma samar da ilimi ga 'ya'ya mata yana da muhimmanci saboda rawa da suke takawa a iyali masana na ganin kamata ya yi a kawar da duk ababe da ka iya kore su daga makarantu musamman ma rashin ingantaccen makewayi lawal sani kona muryar amurka daga Jalingo. Ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da ba da gudumawa wajen kawo ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata. A jihar Kaduna ƙaramar hukumar Sabon Gari ta samu irin wannan ta goma shin kamar yadda babban sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Malam Muktar Sa'idu ya yi wa wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani. Ilimi ya mata yana ci gaba a ƙaramar hukuma da na fito kamar Sabon Gari. Ina shaidar maka muna da organization da suka shirya suna nan suna yi. Misali Teaching Hospital na Zaria an kawo suna da organization na doctors wanda suke shiga ƙauyuka ƙauyuka domin ilmantarwa na tabbatar ma bai wuce sati biyu ba yaran nan sun zo sun displayin wani abu bisa ga ilmantarwar da ilmantawan da suka samu ya nuna shugaban karamar hukuma da wannan abu ya sa su ya ce tabbas duk gudunmu da suke nema ya su wajen shi kuma muna ganin ci gabansu sun zaɓi yara ne kuma ƙauyaku remote ƙauyaku suka zaɓa suka fito da yaran nan bisa abubuwan da yaran suka yi mu ma manya da muka je wajen mun ilmanta so don haka karamar hukumar sabon gari ana samun ci gaba ba kaɗan ba kuma yanzu har matan aure sun shigo a primaries waɗanda da suna ganin sun basi ba yanzu sun gane amfanin shi sun shigo yanzu da za ka shiga community kamar na cikaji na shiga last week na ɗauka na ce waɗannan malamai ne ko menene aka ce ai matan aure ne yanzu suka gane ilimin da suke na yan mata yanzu sun shigo suna karatu so sai godiya domin wannan abin yana karuwa sosai kuma muna ganin ci gaban shi akwai ci gaba kwarai da gaske Gwamnatin jihar Sokoto ta ce kashi 60 cikin ɗari na malaman makarantu da suke jihar ba su da ƙwarewa. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta tattauna da shugaban kwamitin matakin gaggawa ta fuskar ilmi da gwamnatin jihar ta kafa wato Farfesa Riskuwa Arabu Shehu kan wannan batu. E, abin da ke faruwa da muka fara aiki mun dibi cewa akwai bukatar a dibi matsalolin da ke haddaban ilimi a jihar Sokoto. A ah, ɗaya daga ciki shine malaman da ke koyarwa a duka makarantu a makarantun da muke da na firamare waɗanda ya kira basic nan ne muka gano cewa akwai malamai da dama waɗanda ba su da takardar shaida ta cewa su ƙwararrun malamai ne suna da wasu takardu amma dai abinda dokar ƙasa ta ce ƙasa ga takardar kwarewa ka koyar a manan matsayi ita ce ta NCE wanda wasunsu suna da takardu na sakandare wasu ma suna da diploma wasu ma babban diploma wasu ma za ka isko kila suna da digiri amma dai ba su da takardar shaidu cewa su kwararrun malamai ne to muka gano cewa idan har mutum zai koyar da abu akwai matakan da ya kamata a ce shi kai ne an koya mai waɗanda za su ƙarfafa yadda zai koyarsuwa ah, muna nan mun tantance kuma muna ci gaba da ƙara tantance su tare da ma'aikatar ilimi da sauran ma'aikatan ne da ke da haƙƙi abinda muke so cewa waɗanda ya kamata a sa su je su yi wannan karatun su ƙara gogewa za a sa su su je gwamnati za ta biya su yi waɗanda kuma muna ganin ma shaida takardunsu ma ta yi ƙasa kwarai to a janye su ma a kai su wani wuri a kawo waɗanda su suna da takardar domin ba ka ƙarfafa ilimi ba tare da samun ƙwararrun malamai ba to da shike an gano waɗannan malaman da kan harkar malanta ba to waye zai da kudin waɗannan idan kuka jaye su daga makaranta ai a halin da ake ciki akwai da dama waɗanda na zaune ba su da aiki kuma suna da takardun ƙwarewar kuma su su da suka aikin aba mun ce a janye su ne gaba ba dukan su kashi 60 bisa 100 ba ne za a ce gaba ɗaya a janye su saboda muna da tsari na cewa wasu daga cikin su za a biya su je su yi karatu wasu kila nce za su je su yi na zuwa karatu na dindindin wasu kuma kila ta nce ko kuma diploma na harkan koyarwa ta bangaren wannan makarantar da ake kira nti wasu kuma daga cikinsu za mu shi tsari wanda jami'ar usman dan fodiyo da jami'ar ta jiha ta sokoto da makarantar kura ta shehu shagari za su haɗa ƙarfi su fito da su ma wani program wanda zai sa su samu kwarewa kan koyarwa to a yanzu muna nan muna wannan kididdigar eh. To da cike yanzu ana neman cewa malaman ku su ga harkar malanta to yaya kayayyakin aiki musamman ta fannin kimiyya kuna da ku kayayyaki su. Eh a gaskiya ba bu cikakkin kayayyaki a duka makarantun ne wasu suna da wasu ba su da. wasu na da isassu ko kusa da isassu zance abinda muke yanzu domin mu tabbatar da matsaloli a kowace shi ya yasa muka hito da tsari na cewa duk makarantar da ke jihar nan za mu je za a diba ta ɗaya bayan ɗaya abin da ya shamfi dangane da ɗalibai malamai dokokin aiki da yadda ake yin aikin wurin zama na ɗalibai da azuzuwa da wurin kwana abin da ya shafi wurin malamai na ofisoshi da kuma wurin zamansu duk dai abin da ya shafi makaranta wanda ya kamata a ce an tanada mu gano me akwai ƙasa ina matsala take yaya gibin yake nawa ya kamata gwamnati ta tanadi domin ta cike wannan gibin wani lokaci za a ɗiba a yi waɗanne ne a dole maza maza a yi waɗanne ne kuma sai kila nan da 'yan watanni ko shekara guda haka to wani irin kira za ka yi wa su waɗannan malaman da ba su ƙware ba kamun ma ku tantance su wani irin matakai ya kamata su ɗauka mu kansu kiran da nake musu shine su ba da goyon baya a taimaka domin a ƙarfafa su gwamnati shirye take ta yi wannan taimakon kuma ba wanda ake son ya rasa aikin shi kuma ba ma tunani a ce wai za a sallame su aiki ya za a yi mu taimaka musu su karfafa eh, shi ya abin da ake kokari so muna fatar kuma za su karin bayani shine muna a kira ga kowa da kowa domin harkar ilimi na kowa ne 'ya'yanmu ne da jikokinmu da muke son mu tabbata cewa zuwa gaba su sun samu raya mai anganci saboda haka kowa ya kamata ya shigo cikin wannan tsarin shi ba da gudunmuwar da ya kamata daga nan na sadu da shugaban kungiyar malamai ta jihar sokoto wato nut chairman cika mai dama alkalawa wanda ya yi mana karin bayani ko haske game da matsalar suna na cika mai damma alkamawa to gaskiya wannan rahoto da kisa gaskiya ba gaskiya ba ne a cika kashi sittin ban dai hana a ce kashi sittin sun cancanta ba bisa kashi arba'in su ba sun cancanta ba ba ba sittin ba a kasa dai mafi yawan malaman jihar sokoto sun cancanta zama malamai kalilan ne abu cancanta ba ina tabbatar maka da haka don haka kun da rahoto ina tabbatar da ni sun ka dogara garin shi da ba da wani bayani da ba da wani rahoto cewa suka yi ba su cancanta ba ba gaskiya ba ne To ranka da irin matakai ne ya kamata a ɗauka domin a samu cancantar malamai da suka dace da za su koyar da ɗiya a jihar Sokoto. Abu hanyoyin da kawai da abisa da yawa ce. Ta farko malaman da ma an nan suna ko zane wani mun ba a tura su ko su yi kaza da su kara training su kara na da zai zama su canza zama malaman. Duk wani ilimi na malami a babu shi akwai jami'o'i akwai kudin ilimi akwai wasu outreach training programs wanda ake misali kame wasu colleges misali education daga ko ana asa su a inda za su su yi karatu da dole kan zama cancantattu this is the only way kuma is the best way da kawai a ce ai cancantattu su zama cancantattu malamai ko da aka da zaka kawata abu to kana sane da cewa ah, professor Iskuwa Shehu Ardo shine ya ciyaman na dokar ta ɓace a wannan harkar taku ta harkar ilimi da jihar Sokoto na ko sani ko ni kana memba na shi irin To baka gamsu da binciken da suka yi suka gano haka din ba? To ina shi ne shi ne na gaya miki cewa da dai a mana arziki a gaya mana cewa akalla kashi sittin sun cancanta kashi abin da ba su ba. To dangane da yadda muka yi hira da shi Professor Riskuwa Shehu abin da yake cewa yawancin malaman da ba su cancanta ba cewa to za a mai da su wansu ma'aikacin ne sauran wansu a mai da su makaranta da dai sauransu yaya ka gamsu da haka nan? Eh na gamsu da haka nan kwarai abin da an magana abin da ake magana nan yanzu ke gane eh. waɗanda aka ga cewa suna iya ɗaukar horo na malamai a basu na wasu malamai eh. wanda kuma an yi kansu bai ɗaukar horo su wasu malamai sai a kai su ta wata ma'aikata ta yi da su wannan ne ne duk illa to shi kenan ko akwai wani ƙarin bayani da kake so mai saurare ya sani abin da ƙarin bayani ɗaya kurin shi ne ina kira gwamnati ta kanta ka gauga wata ba da horo ga su a zama da ɗalibin sun ta ba ne don su zama a samu tanko wanda yake zai da da kusa alamu cikin kiyana Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga birnin Kebbi Najeriya A yunkurinta na farfaro da harkar ilmi a jihar Niger, gwamnatin jihar ta ayyana kashe naira miliyan dubu uku domin inganta makarantu tara. kamar yadda za ku cikin wannan rahoton da Mustapha Nasir bazari ya aiko mana. Wannan mataki dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ɓangaren ilimin ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman a yankin arewacin Najeriya. Makarantun da gwamnatin jihar Niger za ta gyara dai sun haɗa da kwalejojin kimiyya na mata da kuma makarantun je kaka dawo. Hajiya Fatima Madugu ita ce kwamishiniyar ma'aikatar ilimi a jihar Niger. makarantun tara nan kuma da muka ware za mu kashe wurin kuɗi biliyan uku da zai gyara makarantun nan yadda ya kamata da yara za su zauna su ma su ji daɗi malamai su ma su ji daɗi. wani irin gyara ne za a yi a wa'annan makarantun? gyaran da za a yi a wannan makarantun gyara ne mai ɗimbin yawa za a katange makarantun ajijuwan da yaran suke san darasi duka za a kwakware su a gyare su wurin kwanciyar yaran za a gyara su wurin da suke cin abincin da muke ce ma dining hall duka za a gyara su makarantun gaba ɗaya ne za a gyara ba inda za a bari ƙarin bayani kuma duk da gidan malamai don in malami bai samu wuri mai kyau ya kwanta ba ta ya zai samu ƙwazon yin koyarwa ka ga wannan bai cancanta ba saboda haka wannan gwamnati ta ba da umarni duka gidan malamai da aka capturing za a yi gyara duk a gyara gidan malamai daga bisani dai na ziyarci wasu daga cikin waɗannan makarantu da ake yi ma wannan ma har ma na zanta da wasu shugabannin makarantun da farko dai ga hajiya safiya jibril shugaban kwalejin 'yan mata da ke kwanta gora wallahi fa idan ka duduba ko ina hmm? ko ina yanzu pes pes pes alhamdulillah to ya kayan aiki fa an saka eh to ka san yanzu ba a gama ayyukan ba amma dai wallahi kowane lokaci suna bugo mani insha Allah rabu ga munan zuwa so da yawa wasu suna tsokaci a maimakon a mai da hankali wurin gyaran azuzuwa da sauransu kukan ku malaman na ya kamata a ce an baku kulawa ta musamman a me zaki ce akan wannan malami shi ma dole a taimaka mishi dan dole ya samu makwanci mai kyau yadda zai zauna ya nakalci fannin da yake so ya koyar ya zo ya koyar ma da yara Ita ma dai Malama Balkisu Ahmad shugabar makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Tagina ta bayyana cewa. To lallai muna godiya ga gwamnatin jiha da ta tosaya mana ta saka mu cikin wannan gyara na makarantu. Saboda mun samu iska da ya zo ya taba mana gyara mai yawa kusan dukka azuzuwa da wurin kwana yara da ofisoshi na malamai ba inda bai taɓu ba. a tsutsugunne muke tun eh, me da wannan abu ya faru yanzu tun da gwamnati ta ji koke mu har ta shigo da mu cikin gyara lallai muna murna kuma mun gode sosai da saka mu a cikin wannan gyara zai mana tasiri sosai wajen haɓaka ilimin wannan makarantar yanzu wannan makarantar ke kina da isassun malamai babu su kan yanda take da girmanta da tsohonta duk malaman mathematics da english aro ma muke yi ba mu da permanent staff na wa'annan subject in ka duba sciences su ma sai muna amfani da corpus da pta staff wanda suke biya suna yi amma ainihin malamai na gwamnati babu su isassu yanzu malamai nawa kike da sunan ainihi na gwamnati da goma sha takwas uku suna kos sauran sha biyar a ƙasa Malama Aisha Aliyu ita ce shugabar makarantar kimiyya ta 'yan mata mai suna Maryam Babangida Girls Science College da ke Mina ta ce sun yi farin ciki da gyaran amma kuma suna matuƙar buƙatar na'urorin zamani a makarantar. A kamuna na'urori waɗanda suke na zamani ba irin na da ake amfani da su ba. a yi ƙoƙari a kamuna waɗannan na'urori wanda zai taimaki 'ya'yanmu su gane kan cewa idan aka hada wannan da wannan ga yanda wancan zai zamanto ko kuma a kawo mana su skeletons human skeletons wanda yake latest human skeletons wanda yara za su iya gane wa'annan jikin mutum daga wa'annan kasusuwa din na'urori dai na zamani abinda muke so gwamnati su duba mana kenan ko kuma ma wajen kwanan 'ya'yanmu ma wa'annan banks abinda ake kira banks wato gado kenan mai haye biyu to muna son su ma idan za gwamnati za su taimake mu sai su kama yaran nan shi ma wanda yake na zamani To amma mai masana ilimin ke cewa akan wannan mataki na gwamnatin jihar Niger, Alhaji Adamu Erana mai sharhi ne akan harkokin ilimi a Najeriya. Dukkansu suna da mahimmanci domin makarantun dama suna nan wa'innan ake gyara su. Yaro shi ma in ya ga wurin gyara, amin ya ga makaranta mai kyau yana kara masa malamin da ke koyarwa ma in ya gan shi a makarantar da ya dace komai na da kyau abubuwan da yake bukata na wannan koyarwan suna nan yana ƙara haraka amma wasu na ganin tsabar kuɗin nan da aka ce za a kashe wurin gyaran makarantun nan kamar sun yawa me za ka ce game da wannan to makarantun da za a gyara na so ka fahimta yanzu abin da ake saya kai kanka tumatir in ka je saya ba ma mai sai da tumatir sai ce maka dola ta ƙara kuɗi ba me ya haɗa shi da maganar dola shi da ya noma wato kun dai gamsu da yawanci abubuwan da ake saya hmm. kuɗaɗen su sun ɗaga saboda haka eh, duka abubuwan da gwamnati za ta yi tunda ba za ta yi da kanta ba ba direct labor take yi ba kwangila take bada in ko za ta ba kwangila kaga ko ai dole wanda zai yi kwangilan nan an bashi ne dai ya samu wani abu to kuma makarantun guda nawa ne in ka lura da ai suna da dan dama ko Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Jami'an Amurka sun bayyana jiya Asabar cewa rundunar haɗin gwiwa da Amurkan ke jagoranta ta kaddamar da harin jiragen sama da shaidu suka ce ya kashe sama da mutane 100 a wani yunkurin sake kwace Masul daga hannun mayakan IS. sanarwar ta rundunar sojan amurkan ta zo ne bayan da gwamnatin iraki ta sanar da cewa za ta dakatar da yunkurin kwace masul daga ƙungiyar is na ɗan lokaci bayan da rahotanni suka ce farin kaya da dama na daga cikin waɗanda hare-haren suka shafa in ji wani kakakin rundunar tsaro jiragen yakin gwamnatin siriya da na abokan ƙawancenta rasha sun kai wa 'yan tawaye hari a duk faɗin ƙasar jiya asabar suka kashe mutane da dama da suka hada da fursunoni a wani gidan yarin mata na 'yan tawaye da ke birnin idlib babu cikakken bayani kan harin da aka kai gidan yarin sai dai Ƙungiyar sa ido kan harkokin biladama a Siriya mai cibiya a Birtaniya ta ce waɗanda suka mutu a gidan yarin sun hada da fursunoni goma sha shida da kuma ma'aikatan gidan yari. 'Yan sandan kwantar da ta zoma a Belarus sun ɗauki wani gagarumin mataki jiya Asabar kan masu zanga-zanga da ke ƙoƙarin yin wani jerin gwano da aka haramta a babban birnin ƙasar. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.